Barka mada sake saduwa a wannan bigire mai albarka masallacin abubakar siddiq da ke nan bukar ari cikin garin lafiya babban birnin jihar nasarawa a wannan yini mai albarka yinin juma'a talatin ga watan zulqa'da shekara na dubu ɗaya ɗari da da bakwai bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya daidai da biyu ga watan tara shekara na dubu biyu da goma sha shida barkan mu sake saduwa domin ci gaba da tafsirinmu na alkur'ani mai girma a wancan sati mun tsaya ne a ƙarshen aya na ɗari da sittin Na haka za mu ɗora daga aya na ɗari da sittin da ɗaya da fatan allah maɗaukakin sarki ya mana jagora بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب wala هم ينظرون نعم الله مدوكين سركي yana cewa innal ladina kafaru lallai waɗanda suka kafarta wa matu suka mutu wa hum kuffarun alhali suna kafirai ulaika alaihim la'natullahi wal mala'ikati wan nasi ajma'in waɗannan su ne wadda la'anar Allah da la'anar mala'iku da la'anar mutane baki ɗai suke tabbatuwa a kansu khalidi na fiha masu dawwama ne su cikinta la an humul azab ba za a sassauta musu azaba ba wala hum yunzarun kuma ba za a dakata musu ko a jinkirta musu ba ko kuma ba za a kalle su da idan rahama ba wannan aya ko waɗannan ayoyi guda biyu su ne ayoyi na ƙarshe da aka rufe maksudi na ah, na biyu daga cikin manyan maksudai guda hudu na wannan surar da muka sha ambata innal na kafaru lallai waɗanda suka kafarta a nan malamai suna cewa wannan istinafi ɗin me ake nufi da shi bayani ne akan waɗansu nau'in mutane wanda suka cancanci la'ana wanda suka saba da mutanen da muka ji magana a kansu ai ayoyi biyu da suka gabata da muka karanta su sun yi mana bayanin cewa Allah yana tsinewa mutane masu ɓoye ilimi tunda an ambace tsinuwa din dan haka yanzu ake so a ƙara mana bayani akan waɗansu wadda su ma sun cancanta a tsine musu su ma tsinannu ne domin masansu mu guji aikinsu abinda waɗansu malamai suke faɗa kenan cewa an kawo wannan ayar ne da bayani akan tsinon waɗannan mutanen ɗori akan waɗancan sai zanto wadda ake magana da su a can na farkon daban suke da wannan wannan shine ra'ayin al-tahir ibn ashur wato ayoyin biyun farko da muka riga muka karanta su suna magana ne akan ahlul kitab wadda suka san gaskiya dangane da al'amarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama da addininsa amma suka ɓoye suka ƙin imani da shi waɗannan ayoyin kuma wadda muke tafsirin su yau su suna bayani ne akan mushirikai. akan mushrikai wadda su ma sun kangare sun ki bin annabi sallallahu alaihi wa sallama duk da kasancewa hujjoji bayyanannu sun tabbata akan cewa annaban annaban gaskiya ne sannan addinin da ya zai da shi addini ne na gaske shi yana cewa yana ya ɗauki wannan ne saboda a ayoyin da suka gabata Allah maɗaukin sarki ya haɗa ahalul kitab mushrikai da ahalul kitab a inda karanta a baya da ana magana akan ahalul kitab muka ce maksudi na biyu na wannan sura ɗin shine kira ma ahlul kitab su yi watsi da barna da suke akai su ringo musulunci ko to kuma an bi hakan ta hanyoyi da fuskoki daban-daban to ana cikin magana da su din ne sai ake sarka mushrikai mun fara ga wannan yayin da muka yi tafsirin fadin Allah madaukakin sarki ma yawaddu alladhina kafaru min ahli alkitabi walal mushrikina an yunazzala alaikum min khairin min rabbikum kaga an hada an dora mushrikai a cikin bayani din haka nan inda Allah madaukakin sarki yana cewa wa qala alladhina la ya'lamuna laula yukallimuna Allah aw ta'tina aya kadhalika qala alladhina min qablihim misla qawlihim kuna iya tuna abinda muka faɗa na sabanin malamai su wane ne ake nufi alladhina la ya'lamun su wane ne ake nufin ah, alladhina min qablihim ko muka rinjayar da cewa ana nufin allazina la ya'lamun a wajaje guda biyu din ana nufin mushrikai ne kuma allazina min qablihim sune ahlul kitab yahudu da nasara din to kaga ana cikin magana sai ake hadawa da su to uslubin ma kenan ana da aka yi magana dangane da kafircin ahlul kitab sai kuma aka yi magana da kafircin mushrikai duk da cewa dukkan su a istilahin Qur'ani ana kiransu kafirai sai dai sau da dama Qur'ani idan ya fari kafirai yakan zo yana nufin kafirci irin na shirka yana zuwa da manan kafirci irin na shirka saboda haka a nan wurin bisa fahimtar al-tahir ibn ashur wannan yana nufin mushrikai ne a nan allah madaukin sarki ya ƙara bayani a kansu magana na biyu na wannan istinafin da malamai suke faɗa ne cewa duk ana magana ne akan wanda suka cancanci la'ana a lokacin da suke raye sannan aka goye magana da cancantar su mala'ana ɗin ma har a tashin alkiyama wannan shine maganan alfakhr eh, abin nan maganan azzamakshari cewa su dai allazina yaksumuna al ma Allah din su ne wanda ake nufi da su anan da aka ce innal ladina kafaru din amma a can an faɗi hukuncin su ne a raye saboda ai mutum yana raye ne zai iya tuba kun gane ba ai a can bayan Allah ya faɗi tsinuwan sai shi illal ladina tabu min ba'di dalika wa aslahu suka ce to wannan an faɗi tsinuwan da Allah ya musu a raye kenan a nan gidan duniya sannan sai ya faɗi tsinuwar su a lahira bayan mutuwar su kenan da suka doge akan wannan har mutuwa ta same su suna wannan ɓoye ilimin wanda ɓoye ilimin ya yi istilzamin kafircinsu tunda sun boye ba su yarda da shi ba ba su imani ba ɗaya eh, ce to wannan shi ne abin da ake nufi a nan al bin ashur yana ganin cewa wannan maganan na da rauni Ya ce saboda da hakan ake nufi to ba sai an maimaita wa hum kuffarun innan nan ba da sai an bar shi sai a bar shi kawai a matu ɗin tunda in dai da waɗancan ake magana to amma an ƙara wannan ƙarin wahun kuffarun ɗin don a nuna yanayin waɗansu ne daban magana na uku da malamai suke faɗa ra'ayin al'imamun razi al'imamun razi yana ganin cewa abin ya shafi kowa da kowa ne bai aya ta farko tana magana akan waɗannan wata aya kuma ayoyi guda biyu suna magana akan waɗansu ba shi yana ganin nan? wannan allazi na kafaru ne amma ne ta shafi waɗancan ta shafi ma waɗi waɗansu wadda ba su ba Shi ne waɗansu malamai suke ƙoƙarin buɗe wannan magana na al Razi kamar yadda shek Ibn Uthaymeen a cikin at samin yake cewa aya ta farko tana magana da masana wadda suke ɓoye ilimi aya ta biyu tana magana akan duk kafarai wadda suka kafarce a dalilan aljuhud da takzib da istikbar ƙeƙashewa ƙi da gangan saboda kafirci akwai kafirci na aljuhud akwai kafirci na takzib kafirci na wato kai baka yarda ba kawai ba kama da lokacin ka saurari wannan sannan akwai kuma kafirci na mutum ya san abin haka yake amma shi dai kawai yaƙi ne ya ƙaryata bayan ya san cewa gaske ne to ya shafi duka waɗannan innal ladhina kafaru wa matu wa hum kuffar lallai waɗanda suka mutu suka suka kafarta sannan suka mutu wa hun kuffarun sana kafirai to kowanne aka ɗauka cikin maganganun nasu dai duka dai ƙarshen magana guda ne ƙarshen magana guda ne cewa waɗannan sun cancanci wannan hukuncin da Allah ya ambata kamar yadda za mu zo mu bayani Asbabun la'an abubuwan da suke jawo tsinuwar Allah akwai ɓoye ilimi shine wanda ayoyin farko suka yi magana akai sannan kuma akwai kafirci suna jawo yana jawo shi ma tsino Allah maɗaukakin sarki to <clears throat> kamar yadda Allah ya faɗa a wurare da yawa a alƙur'ani ya tsine wa wato ainihin kafirai to anan sai Allah ya yi ƙaidi tsinon Allah ya yi ƙaidi cewa in fa'an mutu ana kafirci din ne saboda in mutum ya tuba to kaga kamar yadda muka karanta a wancan alladhina yaksumuna ma anzalallahu din yayin da suna tuba la'anar za ta yanke to haka nan ma kafarai daga lokacin da mutum ya tuba daga kafirci shi ma la'anar za ta ɗage daga kansa sai kuma ya shiga cikin rahamar Allah maɗaukakin sarki shi malamai da suke cewa akwai matsalar da suke magana akan almuwafa in ana maganan kafiri dan wuta ne to ana nufin kafirin da ya mutu a kafirci innal ladhina kafaru wa matu wa hum akwai ayoyi da dama alqur'ani da suka faɗi cewa waɗanda suka gafarta za su shiga wuta kaza amma ba su yi wannan kaidin ba ba su ce wa hum kuffarun ba to wannan ayar kaidi ne ma duk waɗannan ayoyi din kun gane ko mutum ya zo karanta wannan ayoyin zai fahimce su a wato ainihin inuwar wannan aya ɗin. misali daga ciki irin ayoyin da suke cewa lallai kafirai in sun mutu za su shiga wuta kuma za eh, kafirai makomansu ita ce wuta hmm? innal ladina kafaru wa zalamu lam yakun illahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum tariqa illa tariqa jahannama khalidina fiha abada wa kana dhalika ala Allah yasira kaga yace wanda suka kafarta suka yi zalunci da dai Allah ba zai gafarta musu ba ba zai shine da su wani tafarki ba in ba tafarkin wutar jahannama ba kuma in sun shiga za su dawwama a ciki har abada wannan ko abu ne mai sauki auren Allah madaukakin sarki hakanan a cikin suratul jinni Allah madauki sarki yana cewa ah, <clears throat> wa man ya'si Allah wa rasulahu fa inna lahu nara jahannama khalidina fiha abada ko kaga duk wanda ya saba ma Allah yana magana ne sabo irin na kafirci to wannan makomarsa ita ce wuta kuma in ire-irensu sun shiga wutan za su dawwama a ciki har abada to kaga waɗannan irin waɗannan ayoyi ɗin to ana wato ainihin musu kaidi da cewa wanda sun mutu a kafirci ɗin kuma irin wannan ya maimaitu dangane da almurtaddun wanda shi ma za mu zo mu faɗa na daga cikin sababin tsinuwar Allah shi ne ridda to dangane da masu ridda Allah madaukakin sarki ya faɗi abin da ya faɗi anan a cikin suratu Ali Imran. Hmm? Da yake cewa eh, innal ladina wa man yabtaghi islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. كيف kafaru الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات سمعني والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم kaga nan Allah ya yi istithna'i irin yadda a ayu biyu da muka muka ambata wannan ana magana ne da wanda suka yi ridda Allah na cewa duk wanda ya riki wani addini ba musulunci ba Allah ba zai karɓa ba daga wuransa. kuma zai zanto a cikin jeran gwanan hasararru a ranar tashi alkiyama yaya za a yi Allah ya shiryar da mutanen da suka kafirce bayan sun yi imani kaga ba su ridda kenan ko alhali suna da cikakken sani cewa annabi sallallahu alaihi wasallama gaske ne abin da ya zo da shi sannan dalilai bayyanannu hujjoji sun zo musu lallai Allah baya shiryar da azzalumai waɗannan sakamakonsu ita ce tsinuwar Allah da mala'iku da mutane baki ɗai za ta tabbata a kansu sannan za su dawwama a cikin wannan tsinuwa ɗin ba za a rangwama musu ba ba za a dakata musu ba sai ce illallazai na tabo sai dai waɗanda suka tuba bayan haka suka gyara ayyukansu to sani dai Allah maɗaukakin sarki mai cikakken gafara ne mai cikakken tausayi ne mabayinsa can a gaba kuma sai Allah ya sake faɗi wani zance irin wannan amma dangane da waɗanda su ma suka mutu akan wannan ko eh, innal ladhina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau ta dabe lallai waɗanda suka kafarta suka mutu suna kafarai to su ne wadda na faran yuqbala min ahadihim mil'ul ardi zahaban wala yuftada bi ba za a karbi komai ba a matsayin fansa a gare su ba za a karbi da za su zo da cikin ƙasa na wato ainihin zinari na dukiya zama sanar da zinari ya cika ƙasa saboda yawansa su bayar domin su fanshi kansu ba za a karɓa ba a ganin shi ma ya ƙayyade shi to duk sauran ayoyin da suka bar abun a buɗe to ana ƙayyada su da wato ainihin wannan da. akwai ayar da ta yi wannan taƙidin ita ma a cikin suratul baqara dangane da riddaɗin wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir ya mutu yana kafiri don haka wanda yake kafiri ba a yanke masa hukunci cewa dan wuta ne sai in ya mutu a kafirci ina fatan mun gane wannan shine ɗaya daga cikin abinda malamai suke ɗauka a ƙarƙashin wannan ayar za mu zo mu ji matsalar insha Allah wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullahi والملائكة والناس أجمعين waɗannan su ne wadda tsinuwar Allah da tsinuwar mala'iku da tsinuwar mutane ke tabbata a kansu mun yi riga mun yi bayani akan mai tsinuwa ke nufi ko? a nan tabirin maganan ya ɗan canza in maka duba ayat da ta guda biyu da suka gabata a shan Allah cewa yi innal ladhina yaksumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhum al-la'inun an yi amfani da siga na mudari kuma mun faɗi dalalarta a shan ko cewa matukar suna yin wannan suna ɓoye ilimin la'anar tana jaddaduwa ah? duk lokacin da sun ɓoye ake tsine musu suna ci gaba ana ci gaba in sun yanke an yanke a nan saboda cewa yi wa matu wa hum sun mutu suna kafarai kaga ai babu <laughs> dama na cewa za a samu wani lokaci da zai yanke kenan ko shine sai aka zo da wannan jumla ismiya din yi amfani da fi'ili ba wanda ya fido at-tajaddud sai aka yi amfani da الجملة الإثمية الإسمية التي تفيد الثبوت والاستقرار معنى أبو نيدي يرغايا تبت أكنسو با أدقشي بزيو أدقشي با هنا باتكون غاني شيء ساسي أكي أنفاني دا أولئك عليهم لعنة با أولئك يلعنهم الله وكما أنا سبو دشي أي الدنيا ني أكي جارة أما الاهرة إن أرغى أن تفي شي كان أن تفي kamar da Allah ya ba mu labari a cikin suratul ghafir cewa ƴan wuta kafirai za su nemi ina ma da za a mayar da su duniya ko qalu alladhina kafaru rabbana amattana thnatayn wa ahyaytana thnatayn fa'tarafna bi dhunubina ko sai Allah ya ce da su fa hal ila khurujin min sabil akwai hanya ne na fita daga kiyama a duniya kuma bayyuwa ai ulaika alaihim la'natullah wal mala'ikati wannasi ajma'in anan la'anar mala'iku Allah madaukin sarki ya ba mu labari da nassi sarihi lokacin da mala'iku za su kira su tsinewa azzalumai a cikin suratul a'raf fa'adhana mu'adhdhinun bainahum اللعنة الله على الظالمين lokacin da ‘yan wuta za su kira wana da ashabun nari ashabal jannati an kad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqa fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa wana da ashabul jannati ashaban nari an kad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqa fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa qalu na'am fa'azzana mu'azzinun bainahum al'anatullahi ala zalimin ‘yan aljanna ne za su kira za su kira ‘yan wuta cewa mu mun gode Allah alkawarin da ubangijinmu ya yi mana na ni'ima sakamakon imani mun mun samu lalle mun samu abin da, alkawarin da an yi mana ya tabbata gaske ne gashi nan muna cikin ni'ima to kufa fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan shin kun samu abin da ubangijin ku yayi alƙawali ma ire-iren ku gaske ne suka ce haka ne fa azzana mu'azzinun bainahum sai mai kira zai kira a tsakaninsu dalibai suna fassara cewa mai kiran mala'iku ne al'anatullahi ala zalimin cewa tsinar Allah ta tabbata akan azzalumai alladhina yasudduna an sabilillah sune ne wato ainihin kafirai dan da masu hana mutane shiga addini Allah madaukakin sarki sai magana akan la'anar mutane anan sai Allah ya ce annasi ajma'in mutane gaba ɗaya za su la'ance su sai malamai sukan kawo ɗan ishkali a nan su bayar da amsa a kai ai su ma wadda kafirai ɗin su ma mutane ne ko to in an ce mutane gaba ɗaya za su tsine musu ‘yan uwansu fa a cikin kafirci ai kafiri bai tsine wa ɗan uwansa kafiri haka ne ko ba haka to yaya mai ma'anar cewa wannasi ajma'in mutane gaba ɗayansu za su tsinewa waɗannan to sai malamai suke yin taujihi da dama waɗansu su ce annas anan amun ne da bihil khusus annas ɗin anan ana nufin annasul mu'minun saboda su ne la'antarsu ake yin izina da ita la'antarsu ita take da amfani ita Allah yake karɓa in sun yi wani addu'a cewa Allah ya tsine masa amma waɗanda ba su ba da Allah bai karɓar aikinsu saboda haka ko sun in ma sun yi tsinuwa dan to zai tashi ne a ɓatan ɓakatanta don haka sai ma ba a ma saka su cikin mutane ba <laughs> Kunga gane saboda haka wannashi ajma'in yana nufin mummanai gaba ɗayan su mutane mummanai gaba ɗayan su to kuma kwarai mummanai suna tsinewa kafirai wannan taujihi guda kenan taujihi na biyu shine waɗansu malamai da suke cewa wannan abu ne wanda zai faru ai a ranar tashin alkiyama a ranar tashin alkiyama kamar da wadansu hadisai suka zo suka nuna kafin ma hadisai akwai ayoyi cewa a ranar tashin alkiyama za a zo da kafarai za su tsine wa junansu za su tsine wa junansu to dama akwai tsinewa sauran mutane to ga sunan su ma za su tsine makansu kaga ya zama annasu ajma'in din kenan saboda ka taujihi na biyu shine cewa shi wannan tsinuwan na kowa da kowan zai kasance ne a ranar tashin alkiyama ba nan gidan duniya ba kun gane to kuma qur'ani ya bamu labari cewa ranar tashin alkiyama lallai kafirai za su tsine wa junansu a cikin nasihar da annabi ibrahim yake wa kafirai a cikin suratul ankabut wa qala inna mattakhadtum min eh, وإنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا سمع ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وانا ابن دكوكري اه نبو sabanin Allah a matsayin ababen bauta wadda kuke wa Allah kishiya da su Ko rike su ne don wato ainihin soyayya tsakaninku irin abin da Allah ya faɗa wa minan nasi an dada ne, dunillahi andadan na ka hubbilla. wannan soyayyar ba yar jebu ce ba za ta wanzu ba saboda mai, ranar tashin alkiyama za ku butulce wa junanku za ku barranta ma junanku sannan sashenku za su fito suna suna sashe daga ƙarshe makomaku ta zanto wuta haka na Allah ya ba mu labari a cikin suratul ahzab inna allaha la'ana al-kafirin wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abadan لا يجدون وليا ولا نصيرا وأن مقبك وقالوا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا أو تقراء لعنا كثيرا كاشنا كافرين دشوا قبني دمبيا za su zo ran tashin alkiyama yaya mai ka irin wannan bayan Allah ya faɗi gashi ya tsine musu sannan su ma za su tsine wa junansu Shi ne inda Allah ke cewa ah, dalilin da suka samu kansu suna faɗa a cikin wannan tsinuwa ɗin saboda sun bi shugabanninsu da manya-manyansu suka ɓatar da su daga kan tafarkin Allah maɗaukakin sarki sai su yi musu addu'ar tsinuwa ya Allah ka raɗanya musu azaba sannan ka tsine musu tsinuwar ma ba ‘yar kaɗan ba ba ‘yar karama ba tsinuwa mai girman gaske ko kuma tsinuwa mai yawa sosai duk abin da ya yawa ai zai girma kenan wannan shine taujihi na biyu cewa a ranar tashin alkiyama za a yi tsinuwa tsakanin kafirai su ma za su tsine wa junansu ba wanda ya iskalin da aka ce me yasa aka ce annasi ajma'in ba kenan tunda kafiri bai tsine wa dan wansa kafiri to sai wannan masu jiri suka ce eh wannan a bar shi a nan gidan duniya ne amma a lahira can za su tsinewa junansu kaga wannan sai daidai da maganar da malaman da suke cewa istinafi din an kawo wannan magana din ne don a bayyana hukuncin a lahira bayan faɗi hukunci a gidan duniya a wancan aya din sai magana ta uku shine maganan da eh, malamai da suke ganin cewa wannan shi ajma'in din ba kawai ya shafi lahira ko ya shafi duniya ba ne a'a maganan ala haƙiƙati haka yake magana ala haƙiƙatihi ne ba wai ana nufin mummunai banda kafirai bane ba ana nufin a ran tashin alkiyama ne. a'a ana nufin mutane ne gaba ɗayansu a duniya da lahira wannan shi ne abin da shugaban malaman tafsiri ya rinjayar al kuma tabari kuma shine magana abul'aliya cikin malaman tabi'ai to me sa suka faɗi wannan su ma sun kafa hujja da aya a cikin suratu hud أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كفروا هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين bayan Allah ya faɗi cewa babu wanda ya fi zalunci sama da wadda ya kafarce masa insha waɗannan su ne waɗanda za a bujiro da su ma Ubangijinsu sannan al-ashhad al-ashhad yana nufin mutanen da suka halarci wannan mashhadin tashin alkiyama duka shaidu duk mutanen da suke filin kiyama za su ce ha'ula illazina kadhabu ala rabbihim waɗannan sune da suka ubangijin su ƙarya ku saurara ala la'natullahi ala zalimin Allah ta tabbata akan azzalumai to amma kuma ai shi ma wannan magana kamar ai alahira ake magana ko to amma suka ce menene ma'anar tsinuwa a nan gidan duniya shine cewa ai kowane mutum bi ghaddin nazar akan addininsa yana tsinewa azzalimai kowane mutum yana kyamar zalunci ko kuma yana tsinewa azzalimai kowane mutum yana kyamar kafirce ma Allah kuma yana tsinewa kafare ma Allah saboda shi yana ganin kamar a daidai yake yayi yanzu kafirai da suke ko ba yahude ko ba nasare ko mun shi yana ganin shi daidai yake yana ganin kai da baka bin addinin sa kai kake bata saboda kai su ba suna tsinewa kafirai ko da ba su sani ba wannan tsinuwar tana koma zuwa kansu saboda alal hakikaci su kafirai ne saboda ka duk lokacin da kafiri ya la'anci kafiri ko azzalimi ya la'anci azzalimi idan shi tana koma akan shi kenan kowa kowa cikin mutane yana la'antar kafirai a irin yanayin da kafirin ba ma la'antar wani kafir yake ba har kansa ma yana la'anta ba tare da ya sani ba tunda shi bai san cewa shi ya cancanci wannan tsinuwa din ba so in ya tsine wa duk wanda ya cancanci tsinuwa din kaga in yana ciki ta shafe shi saboda haka shine ma'anar cewa mutane suna tsinewa kafarai mutane gaba su suna tsinewa kafarai wannan shine taujihin da waɗannan malamai suka yi shine kuma abin da al'imam ibn jarir al-tabari ya wato ainihin rinjayar kowanne dai yana da dalili kuma dalilan ingatattu ne to amma in mun bar shi da ma'anarsa da fadi ɗin ya fi kuma wannan bayani da suka yi yana warware wannan iskalin gaskiya bayanin cewa duk wanda kowa yana tsinewa kafiri kowa yana tsinewa azzalumai waɗannan da aka ambaci tsinewa ɗin kowa yana yana tsine masu saboda haka ya shafi kowa da kowa sawa mutum ya san shi yana cikin wannan sifar da yake tsine musu ko bai sani ba don haka a bar shi ala umumihi sai in an samu dalili da zai tabbatar da haka din don haka a duniya tsinuwar Allah ta tabbata hakanan tsinuwar mala'iku hakanan tsinuwar mutane baki ɗaya makafirai sannan a lahira ma haka a lahira ma Allah ya tsine musu mala'iku suna tsine musu mun ja aya tsinuwar mala'iku ko hakanan mutane ma gaba ɗaya suna tsine musu tsinuwan mutanen su ne da muka bayar da misali da tsinuwar kafarai ko a nan cikin ayar suratul ankabut da cikin ayar suratu al-ahzab da kuma suratu hud saboda haka wannan shi shine eh, abinda malamai suke faɗa a nan al'umumu fi nas imma ya zanto umum haƙiƙi ne abinda tabariya rinjar ko ya zanto umum urfi ne abinda eh, waɗansu malamai hakanan irin su almawardi suka ambata da farko shine maganan katada da arrabi' cewa mummunai kadai ake nufi ko kuma ya zanto eh, umumun ne eh, taban wannan ma'ana umum urfi din shine ma abinda irin su at-tahir ibn ashir suka tafi akai cewa ana nufin mummunai ne wato ahlu at-tauhid أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها ذاس دوما أتكي شما لفظين خلود إن كاقيزو لسيغة نوات أينها تبتوا ذاس دوما أتكي akwai wurare ‘yan kaɗan da alƙur'ani in ya faɗi dawwama ɗin ‘yan wuta a cikin wuta yakan ƙara abadan, yana ƙara abadan, a galibin wuraren yana bar shi a khaliji na fiha kawai, ko kuma ya faɗi wani lafazi wadda zai nuna abadan ɗin, kamar a nan wurin an faɗi lafazi ne wadda ke nuna abadan ɗin, amma ba fito da abadan ɗin ɓolo-ɓolo ba. to amma Allah ya fito da abadan ɗan balo-balo a wurare guda uku kacal a Alƙur'ani mai girma tana iya yi wa abin da ya sa ah, akan bar a wurare da dama a bar shi haka ɗan saboda hulud yakan zo wani lokacin da ma'anar daɗewa sosai a ciki ba ba rashin fita ba kun gane sannan a wurare da dama yakan zo kuma da ma'anan khulud na wato ainihin dawwama har abada hmm? mutumin da ya kisan kai amma musulmi ne yana da tauhidi hmm? muna da ayoyi da hadisai mutawatirai da suke nuna cewa matakar mutum ya mutu da ƙwayan zarra na imani a zuciyarsa ba zai dawwama a gidan wuta ba kun gane amma in kana karanta alkur'ani in ka zo yadda Allah yake yin narko ga mutumin da ke kashe mumini da ganga cewa zai shiga zai zauna zai dawwama ya amfani da lafazin khalidina ko wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha duk wanda ya kashe mumini da gangan yana nufin duk muminin da ya kashe wani mumini saboda siyaki ayar ai ta fara wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan ko bai dace mumini ya kashe mumini ba da ya gama sai ce wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan duk muminin da ya kashe wani mumini da ganga fa jaza'uhu jahannam makomarsa jahannama khalidan fiha zai dawwama a ciki wala'anahu Allah Allah ya tsine masa wa ghadiba ya yayi fushi da shi wa adda lahu azaban azima kuma yayi masa tanadin azaba azabar ma mai girman gaske amma wannan in ya shiga wuta ba zai fita ba kenan dalilai da dama kamar yadda na faɗa suna nuna cewa za a yi masa azaba zai daɗe ne a cikin wata jahannama Allah kaɗai ya san iya zangon da zai yi amma dai duk wanda ke da ƙwayan zarra na imani watan wata rana zai fita daga wuta to tana iya shi sa wani lokacin Allah sai ta'abiri da khalidina ba abadan wani lokaci ban amma dai duk inda aka yi magana akan kafarai ko an faɗi abadan ko ba a faɗi abadan ba to waɗannan da suka sai abadan ɗin sun shafi sauran wurara kun gane ko da wannan kaidi da muka ambata a wadda farkon wannan aya ɗin wa matu wa hum kuffar duk wanda ya mutu a matsayinsa na kafiri to fa in ya shiga wuta shi ba shi da ranar fita shi shigansa na zama ne na dindindin ma damatis samawati wal ardh wajaje guda uku da nake ishara zuwa gare su shine na farko anan suratul nisa innal ladhina kafaru wa zalamu lam yakun illahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum tariqa illa tariqa jahannama khalidina fiha abada wa kana dhalika ala allahi yasira wuri na biyu a cikin suratul ahzab inna allaha la'ana kafirina wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abadan la yajiduna waliyan wala nasira waje na uku shine a cikin suratul jin wa man ya'si allaha wa rasulahu fa inna lahu nara jahannama khalidina fiha abada waɗannan sune wajaje guda uku kadai da Allah ya kara abadan bayan khali na fiha dangane da kafirai a sauran wuraren kamar da na faɗa sai dai a nun a amfani da waɗansu lafuzza wanda ma'anansu shine abadan ɗin kamar ɗan wajen da za mu yi bayani a kansa yanzu to anan khalidi na fiha fi haɗin yana koma izuwa ga menene Sinon Allah da mala'iku da mutane baki ɗaya sun tabbata a gare su za su dawwama a cikinta fil la'anati ko a cikin la'ana ɗin ko kuma lazimin la'ana din ai mun faɗi menene ma'anar la'ana din ko muka ce kuma tasirin la'ana ɗin shine a shigar da mutum wuta saboda haka wanda yake cikin la'ana makomarsa za ta zanto wuta in ya shiga cikin wuta in la'anar tana tare da shi to yana wajen daman wajen zaman la'anannu din ita ce wuta ko saboda haka malamai suna cewa khulud din fiha din imma ya koma izuwa ga la'ana din wanda wannan yana ta cewa a jahannama ne don makomar la'ana ita ce jahannama saka za su je nan su dawama da ita a cikin jahannama ko kuma khalidina fiha dan yana komawa izuwa ga jahannama ne amma ba a ambace ta ba saboda me saboda a nuna maka muninta ba a wace da ake so a faɗe ta ba eh. gida ce wadda murinta ya kai makura da haka in kana da hankali to kada ma ka so ka ji sunanta kada ma ka yi aikin da zai kai ka a gaya maka sunanta wannan shi ne taujihin da abu su'udi saboda girmama munin sunanta da azabar da ke cikinta ko kuma saboda an riga an santa da ana magana la'ana kam in an ce za a dawama a cikinta an san wace ce ita ɗan uh, al-sheikh al cikin tafsirin sai ke cewa wa huma mutalaziman kowane ya kama dai suna lizamtar junansu in aka ce la'anan ne to tana tare da jahannama ne in aka ce jahannama ne to yawancin 'yan jahannama tsinannu ne mun gane ko khalidina fiha la yat nake cewa la yukhaffafu anhum al'adabu wala hum yunsarun la yukhaffafu anhum al'adabu wala hum yunzarun Allah ya ce la yukhaffafu anhum al'adab ba za a sauƙaƙe musu azaba ba babu sassauci shi ma wannan kaga in an ce babu sassauci wala yunzarun babu dakatawa abuwa ne guda biyu ana iya ci gaba da azaba din amma a rage zafinsa ko kuma ana iya dakata da azaban yanzu a dan huta sannan sai a ci gaba da azaba din to duka biyu Allah ya ce ba za a yi musu ba wannan yana nuna mai kenan azabar a dawwame take ko tun da ba za a sauwake ta ba ba za a dakata ba na ɗan wani lokaci ka kenan ashe ba za a dakata ba ba gaba ɗaya kenan tun da dakata na ɗan lokaci kaɗan ma ba za a yi ba kai ba ma haka ba ɗan rage zafin ma ba za a yi ba wannan yana nuna cewa in sun shiga za su dawwama ne har abada shi yasa ne shi wani lokacin yana amfani da lafazin da suke nuna ma'anar abada din saboda ka anan ma abin da yake nufi kenan kuma Allah ya mamaita irin wannan uslubin shi ma a wurare dama dangane da kafirai din kamar yadda yake cewa a cikin suratul fatir ah, <clears throat> kafaru ko كم لهم نار جهنم لا يقضى fayamutu. فيموتوا ولا يخفف عنهم من azabiha. su kafirai makomarsu ita ce wata jahannama ba za a gama da su ballantana su huta eh ba za a halaka su ba su mutu gaba ɗaya kun gane ba ba mutuwa amma kuma babu rayuwa wala yukhaffafu anhum min azabiha ba za a sassauta musu azabarta ba shine inda Allah yake faɗa mana taswirin wannan a cikin suratu an-nisa innal ladhina kafaru menene wa kadzabu bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqu al'adab shi ma wannan tabiri ne akan al-khulud din lalle waɗanda suka kafirce suka karyata ayoyin za mu kwankwada musu wuta duk lokacin da fatan su ya gama konewa muras sai mu maye gurbansa da sabon fata a ci gaba da abin nan domin su ɗanɗani azaba shi ne abin da Allah madauki sarki ya ƙara faɗa mana a cikin suratul a'la cewa babu mutuwa babu rayuwa mai ayat take cewa summa la yamutu fiha wala yahya ba zai mutu ba ba zai rayu ba Ya yake nan. mana yana yana hali na wato ainihin tsananin zafi wanda ordinary ya dace a ce ya mutu to amma ba kashe shi ake so ai ba a kiyama ne kiyama ba ba a mutuwa a kiyama ita kanta mutuwar yanka ta ake yi hmm? kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana a hadisi ingantacce za a zo da mutuwa a sa mata gangan jiki ran tashin alkiyama sai a yanka ta shikenan ba babu mutum mutuwa ko la yukhaffafu anhum wala hum yunzarun ba za a dakata musu ba dakatawa din shi ma Allah ya bayyana wannan ɗin a wadan surare a cikin alqur'ani mai girma cewa lallai waɗannan in sun shiga wuta babu dakatawa na da ɗan minti kaɗan ne Allah ya bamu labari cewa ‘yan wata za su nemi a Alƙur'ani a ran tashin alkiyama za su nemi ina ma da za a za a dan jinkirta masu har su nemi mala'iku su yi musu ceto wa qala alladhina fi an-nari لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب ‘yan wuta za su ce wa masu gadin jahannama, ku roƙi Ubangijinku, ku roƙi Ubangijinku wannan istiyafaf ne ko cewa mana ku zai saurare ku ku roki ku ya ɗan sassauta mana ko da rana ɗaya ne na azaba sai suka ce musu qalu awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayinat ha shin manzanninku su kasance suna zuwa muku ba da hujjoji bayyanannu wadda ke bayani akan abinda kuke akan yanzu ba yi muku wannan bayanin ba kalu bala an yi mana alam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinati qalu bala qalu fad'u tunda haka ne mu ai ba zai yi ku kun san haka kuma mu muje mun sheto ba ku ku roki Allah direct sai Allah ya ce wa ma du'aul kafirina illa fi dalal addu'an kafirai kuwa ba makomansa kawai fankan fa mana a banza zai kare amma du'aul kafirina illa fi dalal hakanan dangane da wannan imhal din dai Allah madauki sarki ya faɗa mana a cikin suratu al-mursalat hadha yawmu ha la yu'dhanu lahum anani هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون وانا رانا نودا ما جانا سما بدا سراري سوا سم سم بدا الله بدا سراري سوا معنى شيء أدن سورة رابسة كدام سما باير دا أزري آه. ولا يؤذن لهم fayataziru ba za a saurare su ba ballantana su bayar da uzuri shine a cikin suratul mu'minun Allah madaukakin sarki ya faɗa mana wannan da za su so su bayar da uzuri Allah ya ce ikhsa'u fiha wala tukallimun ku shiru kada ku yi magana yau innahu kana fariqun min ibadi yaquluna rabbana amanna faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna bayina sun kasance suna imani suna roƙon kaza kaza ku kun kuna musu izgili kun ɗauka ƙarya suke da sauransu to Allah yana ba mu labarin tsananin azaba ne na wato ainihin kafirai a ranar tashin alkiyama shi ma'anan Allah ya ce la yi anhum sai ce wala hum yunzarun kaga la yukhaffaf din sai aka yi amfani da lafazin aka kawo fi'ili ko amma anan da za a za a yi maganan za a yi maganan saurara ko a dan dakata musu sai aka zo da jumla ismiya wala hum yunzarun don ya nuna cewa lallai fa ba za a saurare su din bane ko wani irin sauraro ba za a yi su ba dangane da wai na bu a ce za a yi musu rangwame na azaba wannan ya kai makwara wajen tsoratarwa dangane da kafirci wannan tafsiri guda ɗaya kenan na yunzarun ba za a saurara a dakata musu ba tafsiri na biyu da malamai suke yi wanda shi ma waji ne muhtamili duk da cewa tafsirin farkon shi ya fi fitowa fili shine cewa Allah ba zai kalle su ba hum yunzarun ba za a kalle su ba ma'ana da idan rahama irin wannan kuma Allah ya ambata a alkur'ani mai girma dangane da wasu nau'i na kafirai kamar yadda ya zo a cikin suratu ali imran ko innal ladina yakfuruna bi ayati llah wa yashtaruna bihi samanan qalilan haka ne mai ayati kamar a cikin suratu ali imran إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك نعم لا خلاق لهم في الآخرة لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم للي ما سوء القورا الله da تنفرشي ɗan suna sayar da alkawarin Allah a ba su wani farashi ɗan ƙanƙani su ɓoye gaskiya don abin da za su samu na gidan duniya su yi ƙarya ma Allah ma manzan Allah saboda amfani na gidan duniya za su samu waɗannan ba su da rabo a lahira Allah ba zai zanta da su zance na ƙauna da soyayya ko na rahama ba ba zai kalle su da idan rahama ba ba zai tsarkake su ba abinda zai tabbata a kansu shine azaba mai raɗaɗe Kongade dai duka kafirci ne yake jawo musu wannan ɗin kuma shi ma har ilau bayani ne akan yanayin yadda cewa in sun shiga za su dawwama ne ba za su fita ba za su dawwama a ciki har abada Na haka a dunkule wannan ayat tana nuni izuwa ga hakikanin da kowane musulmi ya sani shine cewa duk wanda ya kafarta komai dalilin kafarcin nashi ya mutu yana kafarci ana bayan an musulunci ya zo masa kenan fako an bayyana masa musulunci ya kafarta ya mutu yana kafirci to wannan tsinuwarsa za ta shigar da shi wuta tsinanne ne kuma irin tsinuwar da za ta shigar da shi wuta irin shigar da babu fita ciki Allah ya kyashe mu Allah madaukin sarki ya tabbatar da mu basa tafarki na musulunci ya hada mu da annaban tsira a ranar tashin alkiyama akwai abin da ya dace mu yi bayani a ƙarƙashin wannan aya ɗan shine magana akan tsiluwa kun san da dama mutane sukan yi eh, subul da baka ko sakaci da wani ya bata mara shi ke ce Allah ka danna masa tsinuwa to tsinuwa mustalahi ne na shari'a ya dace a saka shi inda ya dace don haka za mu yi magana akan eh, me yake jayo tsinuwa Allah sannan kai a matsayinka na na mutum yaushe ya dace ko ya halarta ka tsine ma wani waye wadda ya halatta a tsine masa waye wadda bai halatta a tsine masa ba insha Allah ah, sati mai zuwa in Allah ya kai mu da rai da lafiya za mu yi bayani akan wannan karkashin waɗannan ayoyin guda biyu ta yadda nan gaba in mun zo ba sai mun maimaita ba kuma mu zanto mun yi jan kunne ga mutane maza da mata wajen saurin tsinewa duk wanda ya bata musu rai ko da suke ganin yana kan bata ko tafarkin da ya saba wanda su suke akai abinda muka faɗa ya zanto daidai falala ce daga Allah madaukakin sarki muna roƙon sa ya dada mana abinda muka faɗa na kuskure muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta mana sannan ina ƙara tunatar da mu abinda muka faɗa na mahimmanci na waɗannan kwanaki da za mu shige su kwanaki goma lallai a dage da ayyukan ibada kuma nisanci duk wani abu da zai iya jawo fushin Allah maɗaukakin sarki Allah maɗaukakin sarki ya yi mana gamdakatar subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh